فكما ما شاده أكمل إنشاده أدام الأهلي قال سمع سيدان الذي أحارس فيأتي فلما أحكم ما شاده lokacin da ya kyautatar da ma sha da hu abin da ya karwawa na gine-ginen magana sai wa kamala in sha da hu kuma ya cika duwa ko ne a ɗaban ƙari ilal sai ya mai da hankali ne zuwa ga samurai ga shi an yi karkato ba a da an shigifa baya an rufe ta duk bil awiya da bai tuttuka duk kotu ta dauka wa qala sai ce amma ki fadi no amma tana tawa bi ala ilam amma ki sami innahu haqiqa abinda ash'ani qad sabata inda jami'ul hukami wa walatul ahkami inqiralul dinil kirani kada haqiqa inqiralul dinil kirani arewat wato tsararraki masu kyauta tsara wa mailar ayyami da karkatar kwanuka ilin la'ami zuwa ga roa an tabbata ya riga ya tabbata inda ni roka da duk masu alƙalai da sarakuna masu hukuncin kurki waɗanni na ihalar ba ka ni kan ina fitar mijinki mai gaskiya na bil kalami na magana gare waje dama shi abu zai da ya iso ga gari yana son shi da fara sai fara zuwa inda alƙali ya kai return don gudun irin haka in ɗan ƙara ta ta ɗauko ɗaki ya fi da alƙali ya zai doga irin ta sai su ya samu ya wani babban da gari ya arzu an ka cika mai ƙari ya tsaya sai ya ƙara ta kotu to shi na alƙali da ma ya ci sai ba shi ya ci da kuɗa sai su tumi su togo cash kuɗi kaga ya wani goyon ba ma ya ci ba da ce ni ne alƙalin ta haƙiƙa ne laƙa halar ba alaika ta dunkan ina da sun miji shi abin da kawai gaskiya na bil kalami ga maganar da kika wani bari ya bin al mulani kuma wanda yanni san da da zargi wa ha huwa ya haka falkat ji gashinan kadi tarafa kadi tarafa laki bil qarqi ya yi hurci da cewa duk abin da ya kwashe na ki ya sai suwa ramta na ne samu biyar wata na kuma ya tabbatar mana amal mahalli daga tuzuru wa bayyana ya bayyana mana min zaƙan nan ne gaskiya tsarin wani al'amari ya tsawo bai boye komi ba ta bayyana duk dai al'amari ya gwada mana zai annabu ma'aruf al'azmi mai gurgurar ranka kina yanzu mamman kwamfar na yanzu <laughs> ya gwada mana yanzu bai da komi ma'aruf al'azmi na gurgurar ranka kina sai an ga gurgurar kashi an ka tantse babu komi فجعل أروق العلم ونتربان رجوع رفع ونتخوض من كل لا أنت الله تنادك شام أروق العلم ما يدرقنا لنا شينا شينا فكا ما يسوي وين هذا المؤذن شيكو وحل دوان ليان بعد هجودي شيء أول دوان ليان مكاريا ما قال ما تلينا وحل المؤذن شيكو ما كمل دوان ليان كافر يوم باشي da nace raɗaɗi na bisa raɗaɗi ba mu bar shi da rashi ne ba ko mu kai shi gidan yar abin ya ga wace kuɗi ba wace da ma'anar bakari sannan ba talauci ki gane kamar shi na da mummun san ba shi da zaharatin gurin duniya na mutum labari sai ka kawo wanda za da farki sannan jinkirin kuren yawa bakin ciki bisarri da dauriya ibadatin ibada na farji ilahi riki da haka ki koma zuwa ga ɗakin ki na amri wa azri aba uzriki ki karɓi uzurin uban budurcin ki baki amri kowa ga farko shi a farkon an goga shi shi aba uzri wani hani an garbi da haka ki tsawata ma rayuwarki daga kai mushin ki ta bar tura kina aikata wasu abubuwa wa sallami kimi a waya li kada ira bi daga kurtin ubangiji kanka Allah annahu kai fada sun ba inda wuzon na abin da ake aji in ja alibu suna ba labari ya ce da alƙali ya kafa hispatan wani rabo hispar da ƙashi da ƙoƙi sai ya ba ya ce ku amsa wala walau ma min da ha sai ya miƙa su daga cikin dirhamman sarƙar da an ka kawo mashi alƙali suna ya ɗauka Kyawuna wana wa lahuma qarsatan sai ya miƙa musu wani jinki haka da ya ci ba ga rijin da yake kwarsa min da hinha daga cikin dinaran dirhamman sadaqoki wa qala lahuma sai ya ce musu ta'allala bi hadhihi al-qudala ta'allala ku ku ku shagalitu muka ce wani ku yi maneji da har da helfu da lati da wanda suki wata na da ya kuma ku jamsata da har da helfu da bulalati da wannan damshi wani bira ku yi hankuri da mata da miji alakai da a akan makircin zamani wakar bihi sannan da wahalar da yabbai wani lokaci zamani shi taho da daɗi gare ka wani yau ga jiwar yau ba a san lahu an yi a ce bil shi na yawa idan an ka daure Allah shi kawo buɗi au amrin koko wani umarni min inda yi wanda ka wajen Allah ana hada da matar da miji sai sun ka zabura wanda ta farhatul mutalaki farin ciki na wanda an ka saki min al daga karin wani sai ya tabbata daga tsoho kamar wanda an ka sako da kilo yaro na wanda ya kamu na wa hisatul sannan da murna mai hali ba a al-ikisari bayan talauci duk wani sai ne qala sai halin da yace wa na kasance na duk gano ta ba da gaskan tuhu lokacin da rana ta ta yi ta kullu wani da gaskan tuhu lokacin da mata ta ta karkace wacce ta tsotuwa an tsirtina ne irin kaɗan in kwari ta irin ka zai in kware ba ko da cewa abu zai na ya shigo wani banni fanni fanni na abu zai da wanda shiga zai shi yau da yawa kai wa almari hin in kware ƴaƴan itacen rafu ne summa ashfaqat ko summa ashfaqat min qusul al-qali ala buhtani sai ni ji tsoro daga min min qusul al-qali daga kinkaya al-qali ala buhtani ina gudun in kwaye ta al-qali in kai tsohon ƙarya da kai shi mai da aka fara kama ni asali shi yasa ce da saurara wata zuri ke da zanihi sannan dalili da karatuwa harshe ne shi a gube lara inda irbani an yi rashi a wuri izari wala yara baya ganin an yi rashi a wuri shi ne shi wani yayyayi inda irbani in har al'ali ya gano shi abu zai sana'a kenan kana ganin suna ɗauko wasu kuɗi ne ba shi a Allah ba shi ɗan da shi ma za shi da aka yace to fa hajjamtu sai ne ta gudu a da daga barin magana ban ce komi ba hijab irin ta kuma almurtalu mai kwanto ba adam suke ko